Wannan aikin haka ne. Wallahi wannan sai mun dage kawai. Kurin in suka huddo mu da wata mu ma mu huddo musu da wata. Duk wani shege wanda ya iya shege kawai a damƙe shi. In uban waye shi. A zamanin su duk wanda kai har babban ogan nasu. Dan mi ba a kame shi. Kuma so shi kusan ku kama shi kuma. Wallahi aka fito daga wannan taron kawai a san abin da aka yi. kawai in ba haka nan ba kuma kun san da ta gobe awi ku kama shikinku don me kuka amshi iko ba dan kasar nijar ta zamna lahiya ba su wannan inda su ne wallahi in sai an maido bazum da wasu makambaransu ƙura'ani ƙuda a mu bambarin wuta duka mun mutu a bar mutum ɗaya kai ko duka mun mutu ai akwai wasu a ƙasashen waje wadda nijeriya ne sa ci da mu kai wannan kan buru ba ta isa abin har ya kai ni ga zagi kuna mu da ƙasar mu hana mu sake kan mi kan mi turawa ma sun ci kan buru uba su an kai ni hana abin ma ya min ciwo Allah ma ku abin ne da zahi haba a turawa ma ai ba duka bane ko masu ɓulla wannan buru uba ba ma sai baturan ba ai a mukin ma akwai su mana kukan suna nan a ƙasar tamu suna ƙulla makircin suna aika tsinannu da Allah ya tsine musu albarka ai ba sai turan kaɗai ba ba sai faransawa ba badda faransawa ma akwai wasu a ɓoye faransawa su suka fito aka san su akwai wasu wallahi ba a yarda kawai ba a yarda wun huto na huto za a yi mu huto Allah mu shiga gaba a fara kashe mu tukwana mu da mun sha ruwa wata ya ce mu yara muke ma faye muke ma mu a kashe mu ma duk ba ta ce mu komi inda bayan mu ta ta doki amma na iya shege ma an taba yin shi saboda Allah wannan rena hankalin duk ƙasar duniya ba a yi ba wannan taka sai a ƙasar mu kan mi ai wuya ku ba yau ba muke shan yau ne muke shan wahala dama kafin a yi kudeta ma muna cikin bala'i aka yi kudeta kuma yanzu hakko da ma yanzu da dama dama wani gurin inda inda zahi wani gurin da sanyi amma cani ka kama jikinka a gaya maka nan kama jikinka kawai wallahi na kama kakka raga an uwa kuɗe uban kuɗe da mutuma in dai kama na kama kama shi kawai da bai yi wa mutum ɗaya hallaka dubbai kammi kammi kai ku kama shikin ku soji in ba haka nan ba mu ku bayan Allah ni ku bani eh, eh, tenikin in ɗoka inda ku ga aiki. Muyi assalamu alaikum Sobegar de la patrie. Na ce jiya da kowa ya ji bayanin sai da yawo kuma mun ji bayanin da shugaban ƙasa president Chani ya hito ya bisa ga zancen Nijar kuma harkar nan ta sai da yawo abin da ya zama alheri ga 'yan Nijar da Nijar mu hita harkar su. Eh, suna harkar su muna harkar mu kawai a hita da harkar su baska wannan sai dai yawo dama babu mu dai gaskiya ba mu yi zaton ma alheri hito daga sai dai yawo ya shigo nijar ba tunda sai dai yawo wanda a jagoranta yau makaron ne a jagoranta ca da kin faransa to kuma faransa da nijar yau kowa ya kowa ya san matakin da yau mun ka kai ma juna kowa ya san inda mutumcin yake tsakaninmu da faransa kenan sai dai yawo hot france ta aka rubuto musu takardu tana can su karanta hurin reunion dullaci za nan na banza da sun ka tashi kanun su can babu guda wanda adadin shi zon ikan shi duk bashi ne aka karanta kuma in kun doka sai dai yawon ga ai yan nijar waɗanda a can sun ga ce bisa ƙarya suna wakiltar nijar ai su ne wani lokaci an ka samu waɗanda sun ka a ɗauko makamai a kashe yan nijar ko to waɗannan su ne sun ka sai da mu tura ƙasa yau kenan ba ta yi wa wani alheri ya hito da hurinsu tun da yau har bisa yanzu aikin guda ne aka yi kuma dama da a wadda aka yi warza ai a mai da nijar gargashin faransa ne yadda za yi a mai da arzikin nijar ga hannun faransa wannan da ta aka yau kenan harkar sai da yawo ma mutane ya kamata mu hidda ta ma da cikin hankalinmu kawai mu tsaya mu aikin mu wanda an gaba gare mu eh wannan haraka ta sanction ai ba Allah ya sa mun sanction ba eh ai duwan sun sa sanction din ai kasashen su duka yawancin su mun yi su addini ko ai da an ce a doko ai 'yan nigerian da sun ce su doko bindigogi a kashe 'yan nigeria ai nigerian ba da sun kai ba ko kuma cikin su ma ai da yawa ba su sallah inda musulunci na dan nigeria ya bari an kace ma a kashe shi in akwai shari'a ta musulunci ko to ai waɗanda ma sun ci a ɗauko makamai a kashe mu ai su ba su ma sallah ko to waɗannan su ne suka tahi can sun ka wakilci kanunsu bisa ga sunan Nijar kenan wannan haraka kawai ta yaudara ta ku hita batunta kowa a tsaya mu tsaya mu kama mu soja ga su sun ka san yadda za su yi kuma kun ji jiya da president ya ba da hanyoyi waɗanda za a bi a hita cikin waɗanda eh, matsaloli da ake ciki cikin lokaci kaɗan kenan zancen sai dawo ma yau kawai kowa ya manta harka sai dawo kowa ya shiga harka gaban shi ba janar abdulrahman chani cewa sun cika dukkan sharuɗan da kungiyar ta ginda ya masu duk abin da ya kamata mu yi mun yi shi don a sasanta har abin da ba ku tsammani zuwa da komowa ba sai mun hito mun ce mutanen da ke tahiya ko da ke zowa ga abin da ke kawo su don dai a samu a sasanta har da ja sun kai ga abinda in ba ku cika su ba ba za a sasanta ba mun ka ne zuciyarmu duk da mun san da 'yan ƙasa ba za su yarda ba mun ka amince saboda mu samu takunkumin nan a hidda shi sai dai game da sharaɗin sakin hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum janar abdurrahman chani cewa ya yi duba da barazanar da suke fuskanta ne yasa ba za su iya sakin shi kai tsaye ba muna bisa barazanar hari da bata kare ba har yanzu muna bisa barazanar ta'addanci da waɗanda a kusa da shi sun ka tahi arewan ƙasa sun ka ce za su kamuna mun san inda suke duka gungu wajen uku suna nan mutane dubaye suna da shirin da sun same shi su kamu na hari cikin wannan halin muke ga tsammaninka sai dawo ecowas su hito su ce sai mun sake shi sa'an nan za a hidda takunkumi banda mun cika tambayar da sun kai na lokaci a rage ba mu gaya ma 'yan ƙasa ba don mun san 'yan ƙasa na wahala don mun san in mun hito mun shawarce su ba za su amince mun ka ba da amincewa wata fargabar kuma da shugaban majalisar sojan ƙasar ta nijar janar abdulrahman chani ya bayyana ita ce ta abin da ya ce yanzu haka yana faruwa a abuja nan kusa wa najeriya abuja ga kuma ce firin minista yana can ministar hudu a tare da su wajen tsohuwa manya da kankana allah ya san iyakarsu yan nijar da sun ka gudu sun ka tai can sun ka ce sun yi gwamnatin tawaye to in an yi gwamnatin ya yi sarwa shugaba jagora ko mm. na gwamnatin tawaye eh mm. Mm. shi ya yi sarwa ko a jamhuriyar Nijar dai ana iya cewa an shiga wani hali na mai abiyaran tsimira abiyaran tsaye tsakanin kungiyar ta yammacin Afirka ECOWAS ko Siriyawo da majalisar sojan ƙasa ta Nijar CNSP ga makomar takunkumi da hambararren shugaban ƙasar. Jima Ila Isufu Eh, ecowas eh, wannan kotu ta yi hukuncin cewa eh, nijar ba ta da wani hurumi na tilasta ma ita wannan kungiya ta ta janye mata takunkumi wannan shi kara shi daga da fargaba da su wa'annan sojoji masu mulkin nijar suke ciki da kuma irin kuncin rayuwa da wa'annan takunkumi da wannan kungiya ta gaba ma ita wannan gwamnati da kuma jamhuriyar nijar saboda haka abin da tsaye rage ma wa'annan wannan gwamnati ta mulkin soja ta cani shi ne su ci gaba da rike eh, shi muhammad bazum a matsayin wani makami na diplomasiya wanda zai tilasta ma kasashen ecowas a eh, ci gaba da tattaunawa da su domin samun matsaya da kuma maslaha kan eh, takunkumin da aka dora musu da kuma maido da su cikin wannan kungiya ta kowa. Ganin cewa jamhuriyar Nijar tana samun tallafinta ne daga wasu kasashe daban-daban. duk da yake ita ma tana da nata arziki kamar na uranium da kuma man fetur da suka fara haƙowa shin ci gaba da tsare shugaba ba zan anya ko zai iya kawo wani abu mai alfanu idan har aka ci gaba da jayayya ba tare da cire mata takunkumin da econ suka saka mata ba to ai su a kafin tunanin su na diplomasiya sakin ba zan zai zama da cewa sun koma sake ba su da wani makami ko kuma wani wani karfi na diplomasiya da zai ba da dama a tattauna da su game da abin da ya shafi a kuma da aka gaba musu da sanin kowa ne cewa kungiyar ecowas ta damu ainihin da ci gaba da rike muhammad bazum kuma su kuma a bangaren su sojoji suna ganin sakin babin zai zama musu wata barazana ci gaba da azabtar da su da takunkumi na biyu kuma zai iya haifar da wani rikici na siyasa da cikin gida ko ba zai yana iya komawa wata ƙasa ta ketare domin ya hana wata eh, gwagwarmaya ta neman a tilasta ba sojojin da su karbi mulki su dawo masa da mulki tauraka haka idan an sace shi ba tare da wata yarjejeniya ba kuma da ta da dama a cire musu takunkumi kuma ta su dama su ci gaba da mulki har sai lokacin da suka kila ayyana cewa za su mai da mulki a farar kula ko da gudanar da zaɓe to lallai eh, a su ko kuma abin da yake zahiri shi ne ba su da wani makami wanda za su iya amfani da shi. A matsayin ku na masana siyasar duniya da kuma bangaren diplomasiya, ya kuke ganin za a iya warware wannan matsala tsakanin kasashen ECOWAS da kuma ita jamhuriyar Nijar? Abu ɗaya mai wahala shine dole ECOWAS ta sauya daga matsayinta. na cewa sai an dawo da bazin ya ci gaba da mulkin jamhuriyar Nijar su kuma eh, gwamnatin sojan Nijar ya kamata su san da cewa ah, ci gaba da mulki a ƙarƙashin takunkumin ECOWAS barazana ce ga tsaro barazana ce ga tattalin arziki barazana ce ga siyasa da tulasiyar kasar nijar farfesa yahaya tanko baba nan na sashen